To, ya kamata tun da sauran mutuncin mu tarkata mu tafi kafin a kore mu. Kora kuma? Waye kawo magana kora kuma? Hmm? Ai, amarya ta kace. Ai, ba sai an yi magana da ganin alamu ai ka san kamar mun dan takwara mata ko fuska ta ki buɗewa. A a amarya ta bude baki da cewa na ga fi sabilillahi. Amma kaga ai kora ba sai an kore ka da baki ba. ai akwai kora da hali da ake cewa ko malam na fasan komai kai ma kanka so kake mu tafi sai zuba mu ce kamar an soke mana kaya ta ma kasa bude baki ta magana na mu sa ran za ta bude fuskar ta kaga da Allah malamai Allah ya ba ku hakuri na dai lura kun sa amaryar na a gaba don haka barin a raba kinta mata albasa amaryar nan dai kun sani cewa yau babu ranar da ya kai wannan ranar a wurinta ita ce sarauniya ita ce first lady second in command da haka na a rubakinta amarya je ka raka su to zo mu raka ku ko da tsakar gida ne shi nan sun ya fi ba amarya ta auru ba ba ka muka yi da muka kai ka ba ba a kai ka zauna to amarsu ai sun fita ko da yanzu maganar kunya kuma ta ƙare daga ni sai ke a cikin ɗakin nan kuma ya kamata ki sani cewa a halin da ake ciki yanzu da ni da ke mun zama ɗaya kin zama ni na zama ki da haka ki taimaka ki buɗe kyawun fuskar nan takin gani yawwa ko kefa Allah ya ni'imta mu da mafi darajar ni'imominsa. Ya haska ƙaddarar mu mun kasance a ƙarƙashin ni'ima ɗaya. Zan yi maka biyayya fiye da ƙarfin iyawata mijina. Zan bauta maka duk rintsi duk wuya ko da ta hanyar hakan zan rasa raina. Na gode da wannan ƙudurin taki, amma yanzu abin da yake gabanmu ba shi ba ne. abin da ya kamata mu yanzu shine mu je mu alwala mu zo mu sallah raka'a biyu kacal mu yi wa Allah godiya da wannan cika mana buri da yayi da kuma ni'imar da ya mana ta mallakar juna a matsayin mata da miji dan haka yanzu ki da wannan speech naki idan mun yi sallah mu gode wa Allah sai mu dora daga inda muka tsaya Haidar, don Allah ka dawo gidan nan yanzu. Ka dawo yanzu don Allah dai yanzu don Allah ko me kake don Allah ka zo. Aliyu ne abokin Ammar. Aliyu? Eh. Aliyu? Kai ne? Wai me yake faruwa ne a gidan nan? Me faru? Dududu yanzu ba fi minti talatin ko minti arba'in da bane gidan nan ba. Amma Ammar ya kira ni a waya kuma yanayin da yake min magana na tabbata tabbas akwai bakon yanayi al'amarinsa. To, yana da ciki. Ka shiga. duk abin da ke ciki duk wata magana ce zai gaya maka. wallahi sun yanka min matata ganin yaya haka ta faru bayan kun fita na je na kulle kofar kofar falo na dawo na kulle wannan kofar na ce mata mu je mu yi alula mu zo mu yi nafila na shiga bayan gida na yi alula na fito na tarar da ita haka an yanka ta ban san daga ina aka shigo gidan na aka aikata haka ba in dai ba aljanu ba ne babu mutumin da zai zo ya shigo gidan nan na kulle ko ina a ce haka ta kasance wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu waye ya samu damar shigowa gidan nan har cikin daki kuma a irin wannan lokacin sannan ya aikata wannan mummunan aikin kuma ya shiga ya tafi ban sani ba ban sani ba na tambayi mai gadi mai gadi ya ce babu wanda ya shigo gidan nan wannan shine tarin tambayoyin da ya yawa a kaina na rasa ya zan yi da wannan abin Mai zan ce me zan faɗa wa ya aikata haka tabbas wani ya shigo gidan tabbas wani ya shigo gidan nan don ba yadda za a yi haka ta faru amma ina ne lahi wa ina ne ban san ta yadda zan kare kai na kan wannan abin amma baka da wata mafita baka da mafita amma tabbas kai kashe matarka don ko ni wallahi azin sanin da maka ne kadai zai sa zuciya ta take da abin da nake gani wallahi ba ni bane wallahi ban san wanda sam shi ma sai an kashe shi Allah ai dole ne yadda ya kashe min yata babu abin da zai hana shi ma ba ta dole ya kankana ita ma abin da ɗanɗana Allah ka ɗanɗana eh yawwa domin wallahi ba zan yi ba Allah kuwa Alhaji in kuntar da ka. insha Allah komai zai yi daidai ka yi haƙuri ya kashe min ƴattawa a kashe min yattawa kai ka gaya min ta yaya komai zai daidai ya za a yi komai daidai billahi lazi sai kashe shi Allah ka ji na ga maka idan duk afirka danginsa ne wallahi sai ya ɗanɗana abin da ya mata Allah na ga ma alaji alaji wannan abin fa zargi ake yi fa saboda ba wata gamsasshiyar hujja cewa ammar shi ya kashe sadiya kuma hukuma tana aikinta saboda haka za a gane gaskiya ba na so ka ɗaga hankalinka akan wannan abu sha sha sha mahaukacin banza mahaukacin wani zo na kai Thank you. ki haƙuri ki haƙuri don Allah ki daina kyauta Amar ba cewa aka yi shi ya kashe Sadiya ba zargi ne kawai ake masa kuma wallahi ina tabbata Amar ba zai iya kashe mutum ba wallahi ɗana Amar ko kiyashi ba zai iya kashewa ba balle kuma matarsa Sadiya wallahi ƙarya ake masa wallahi baya kisa ba zai iya kisa ba ta sani nawa ni ma ban yarda da haka abin da nake so da ke shi ne ki haƙuri don Allah ki daina kuka yanzu haka ma na zo gidan ne na kulle gidan shi kanshi mai gadin na sallame shi saboda ba na so kowa ya ƙara zuwa gidan nan shi yasa na zo nima na rufe gidan na tafi amma ki haƙuri zan je police station ɗin da kaina zan nemi belin sa idan har ba su ba mu belin ammar ba to zan yi ƙoƙari in ga ya za a yi na kai kes ɗin kotu sai mu ɗauki lauya ki haƙuri yanzu mu je na ajiye ki a gida ya haƙuri wato mama na zo ne akan maganan kes ɗin ammar sun shigar da ƙara kotu kuma za a fara zaman shari'a nan ba da daɗewa ba amma na yi ƙoƙari na ɗaukan mana lauya wanda za a yi aikin da shi insha Allah za mu samu nasara Allah sarki Aliyu na gode Allah saka da alheri kuma Allah ya bar zumunci Allah ya ji kan mahaifa amin mama wato kes ɗin Ammar rudaddan kes ne kuma insha Allah za mu samu nasara amma dai kawai abin da nake so da ke shine ki ci gaba da taya mu da addu'a insha Allah zai yi fure insha Allah Aliyu ina nan ina addu'a ba dare ba rana domin Allah ya shige mana gaba ni zan koma yanzu umma da gasken kotu za a kai shi ta ai aikin gama ya gama